لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإيثان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورياتا ta مع الله سبحانه وتعالى وانا ta'ala wanda مريتين na ranar lahadi sha tara ga wata rabi tsani hijira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya inda Allah ta'ala ya sake mayar da mu a wannan masallacin imamu malik da ke shiyar a nan south south domin ci gaba da karatun littafin ma'abba na imamu malik a yanzu dai muna na cikin littafi na 20 shi ne kitab hajj babi na hamsin da shida a cikin shi hadisi na dari takwas da saba'in da biyar babu takalimin nisa'i wasu yani babin gabata yara gabata mata da yara su baro muddalifa su dawo minna domin sauwaƙawa a gare su a satin da ya wuce na yi wannan takaitaccen bayani game da haɗarin da ke cikin wanda ke tayi da mata daban-daban daban-daban amma kuma idan ya bar su a muzdalifa za su iya wacewa to yadda zai dawo da su mina ya haɗa su wuri ɗaya حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم عن سالم وعبيد Wa ابن عبد Abdullahi بن عمر nan na ina da riwaya daga ƴaƴan Abdullahi dan Umar guda biyu na farko Salimu na Abdullahi bin Umar na biyu Ubaidullahi bin Abdullahi bin Umar da ƴaƴan shi Yana da kuma Abdullahi shi na da ɗan Ubaidullahi don haka dai sai an kula anna abahuma Abdullahi bin Umara babansu Abdullahi dan Umara kana yuqaddimu ahlahu wa subyana ya zan yana gabatar da iyalinsa da kuma yara ƙanana min al daga muddalifa ila mina zuwa mina a ta yi salli suwa bi mina a su je su yi sallar can mina wa yarmu kamar an yi a nasu sai su yi jiwa tun gabanin mutane su taho akwai riwaya ta ibn shahabin daga bukhari da muslim a haru daga salimu da abdullah cewa abdullahi dan umar ya zan yana gabatar da raunannin iyali ne sai su tsaya wasu wajen mashallah haram dan mutaliba da daddare suna ta zikirin allah gwargwado sannan su dai tun gabanin liman wato ya tsaya tun bai da yi ba cikinsu akwai wanda ke gabata mina wato domin ah, da sallar alfijir wani kuma kafin ma haka in suka zo shi kena sai su yi ciwon idan suka zo suka yi ciwon su wato kaga sun ƙara abin da a gabansu abdullahi dan umara ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya rangwame a cikin aigawa da mata da masu rauni fi da gari ka wayewa rana ta dago har sai jiwa su ta su wannan kuma sauwaƙawa ce an kai wa sari an malikin an yi haifin sa'irin a da ibn abi bashin. an maulata daga maula wadda wasan ba a mace sunanta ba wasan amma akwai ruwaya nan cewa an maulata an maulata daga wata maula to amma akwai riwaya anna maula da tazniya maula abdullahi ibn umar kamar da zai cikin bukhari da muslim amma ne yace anna maulata la asma binta abi bakr wata maulata asma binta abi bakr a rabararsu ta ba shi labari shi ya ɗa'un abi da bashi wata maula asma'u binta abi bakar ta ba shi labari ta ce ji ina a asma'a ibnat abi bakarin minan bigalas ta ce mun zo tare da asma'u da abubakar wato amina da duhun dare ƙala ta ce fafultu laha sai ɗaya ni ce mata da mun zo da daddare ni ga to gaya da daddare na mun ka so mina gari bai waye ba kuma a ƙa'ida sai gari ya waye ana nufa rana ta ɗago sai ga su mina cikin duhun gari ta ce ni ce mata لقد جئنا mun wata womina tun da daddare, wato mun zo wato واتم da daddare ma'ana ba lokacin da addini ya ce ba faƙala ta ce ƙarkunna da sana'u zalika ma'amar huwa khairun minki ai mun zan muna yin haka tare da wanda ya kiki alheri وتقينيين رسول الله كيها أشي وانا ينا مغان ينا بيّن اتوا انا اعي حكا دعا قيل وعي بخارين مسلم ودى وظن الله ابن قيسانا مولا اسماء دعما وشن اقول مولادا رواية تنجي مولا تشوى ta da daren arfa ta yi sallah ɗan lokaci kaɗan sannan ta ce ya kai ɗana wato wata ya riga ya koyu ni ce mata a ta yi sallah ta ce wata ya koyu ni ce mata a rana ta waɗi wata ya koyu muka ce mata a sai ce ci gina bar ta gilu ku tashi ku saba doki a zan kawa mu tashi wato ainihin mai ta daya an mu je wajen ciwon jamra ta ce mun ka dawo da ciwon nan ta jamra bayan sun zo yi sannan su fara suke sallah da ainihin su bayan matsakinsu. sai ni ce mata wance ni wa a ga na ga kamar mun yi jiwa ga cikin dare ba ba ki bari gari yau waye ba kamar wani an ka saba yi ne ta ce ya ya inna rasula sama azana lizzin manzo Allah sama ya ba da dama ga jama'a da yawa a kasa mutane su je su da dai wannan yana nuna sauwaƙawar da ainihin an ka riga an kai ga mutumin da an ɗauke da jama'a kuma da hadisi ne ingantacce kuma wani hadisi mawqufin ne amma lahu hukumar rafai inda ahalin hadisi tunda ta ce idan sahabi ya ce mun yi abu kaza gaba ga annan sama bai ce komi ba to hadisin ne ya kuma marfu'i manzon Allah ya ba dama kenan a ko bai ce gaba gare ba in yace mun yi abu kaza zamani ne bai ce kumi ba to olin da ya shahara ga malaman hadisi za a ce ba hadisin da hukumar rafi a za a ce mai marfu'un ne hukumar la tasriya kamar yace min sunnati kaza yana daga cikin sunna yin kaza to za a ɗaukai marfuhun hukumar la tusbiya wa dasani an malikin annahu an anna talha ibn lahi labari ya iso ga imamu maliki dama bai yi imamu malik zama ne ƙwararren malamin hadisi ƙwararren usuli ƙwararren fiƙi to da yawa iya to ga matsalar da aka saɓani to sai ya zo da dalilai da yawa waɗanda ka wani saɓani masu ganin ba a zuwa cikin dare a yi jiwa ko ana tare da mata ga yin asibayi shi ko shi na son shi bayyana ana yi don haka ya zo da irin waɗannan a tsala kan ɗan ubaidun lai kana yi nisa a wasu riyadan ya zai yana gabata mata ne da yara ne من المندلبة المندلبة وتإلامنا سيجي سجيبنا شما خاغا أمل من الرخصة كان يا أيكي يا أينيين رخصة جعل كيكينا واتسني أماني أنه سمع فعل أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النهر wa man rama faqad halla lahu an ya ba mu labari annahu sami'a ba'al ahli al-ilmi ya ji wani sashe daga cikin malamai ya karabu rabiyar jamra yana gani yana kyafa a yi ciwon jamratul aqaba hatta ya ɗalu alfajiru sai alfidir ya keto ni yau min nahar daga ranar layya wa marrama wanda ya je ya yi jiwa faƙar hallala munnar suka ta daga ai ta halatta gari don kwanci jiwa shi na soke mali ya kawo yana da labarin malaman da ba sa son a je a yi haka nan din don yana yawa wani ya ga waɗansu malamai ya yi musu da shi ma ya san akwai malaman da suke da irin wannan fahimta ne وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أحدث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر daga faɗi masu bintir Munzir mata tai Abanaru ta ba shi labari mata tai ashe mutum na iya karatu ga mata sannan riwaya ce ga mata tai idan mutum mata tai ta yi shi karatu kuma ya san yana da nasuwa Allah ya fita sai da mallama cikin gida ne ya dawo aiki ne da daddare ko kasuwa sai shi buɗe ahalari ne ta ce buɗa ta faɗa gobe tana cewa bai karatu ita ashe don shi na karatu ne idan su. ya buɗe ya sai ko risala ko hadisi ta karanta su idan kuma Allah ya sa shi ma yana da karatu tana ja tana da sai ya yo in yo su to su yi bada asara ajiba za ga suna da irin wannan basira a aitance ta ce tsakanin miji da mata ta ce kaza a ce kaza a tallaba hujjoji da littafai da ita da shi a isko wannan ta ce na ce mai wurin ka kaza yake shi kuma ya ce wurin ka kaza yake kaga an yi riba ke ita ta yi karatu shi yayi akwai wanda tana ja da mijinta shi wani ta wani ta ce inda ka tsere min da babu ya ce kire ai aiko ke baki tsere ne ba an ga wannan daban yake idan ko Allah ya sa kai ka tsere mata to kuma an huta saboda irin zamanin yanzu karatun da ɗalibai ke yi da irin yanayin da Najeriya ta shiga ciki maza da da cijawa yanayin Najeriya da sokoton mu ba ba ta bari mutane su karatu su ne in ba Allah ya arziki su mutum na can wajen neman na da ya ci yaushe ya samu cewa ne yaushe ya yi matsalar asibiti yaushe ya yi matsalar takali yaushe ya je makaranta yaushe ya yi harda akwai aiki sai ka je ne da cikin makaranta da anda cikin matsalar sulmanikiya da buɗa ta ɗai zuwa yanzu akwai waɗanda sun sura ka ɗansa har da jimrani sun watannin bayan mun kawo wani yaro walima ji arba'in akwai ajin mata masu yi har da ji talatin talatin uban wata da ran nan har yanzu ko biyan bai hada ba don abin da shafe ke yawa amma ai kaga an yi arziki tunda shi yana ta yana cewa amma yau da gobe cikin albaraka sai ce ga ƴaƴa ne mahaddata qur'ani ba ai riba ba da shi yana ta yana nemowa kaga ga halada ya sabu kuma Allah ya gwada mai ya yi zuriya zuriya da suka harta alƙur'ani gwada mu hada ƙur'ani yana da wani abu a cikin gida ya an samu guda ya hada za ka kanne ne sun biyo shi in mata na za ka sun biyo shi ko da za ka biya sai ka abin yadda wani har hada ce aini ma hiji na ishirin ni ma hiji na goma ko kannan nan ko da za a biya sai ka da gida mutum ka za ya hada yanzu Allah ya sanar da an gabu da makaranta ga waɗanda ba su sa 'ya'yansu ba biyan su da ko shi ji biyan ba su haddace ba to ga wasu sun da talatin ina fata an bai ko ba wai a a can sun kisa su da suna wata makaranta amma da ana kaddara waɗanda su haddacewa suna zaune da cewa an yi wasu liman hadda wani an su na ce tun lokaci kaza har lokaci kaza ga ɗaya na masu ta yi jibe ko bi rabo ne an gane ko bi rabo ne saboda haka samun mace mai ilimi shi na da amfani farin gaske kamar auren mace ko ba ta da ilimi tana da tarbiyya za ka yi da yawa matan da ke tarbiyyar su, ta ce wallahi bai kamata kai irin wanka hita ba ba da ci za ka irin hita wasu wayi in ta zai ta sai ta boshi ta ce ya za ta waje a ga mijinta da waɗanda tsoyi in yana abin da bai dace ta ce to ga baki nan kayi ko ga ɗayan garin na kallon ka in bai sallar su bayan ita ta saba su bayan gidan sai su fushi shi ta sai da su su bayan ta yi saboda haka ko wani mutum da gwargwaron tarbiyyar shi to wannan matar shi ta ba shi ramari أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمتهمة تأمر الذي يصلي لها ولا ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب وتسير إلى منى ولا تكف تازن تراتنا ganin asma mista abi makarin kakatta min majalaba san majalaba da amurin ladhi yusalli laha wa ashabiha tana umarnin wanda ka basu su sallah da ita da sauran mutane ka asuba sallar su subahi yusalli lahu as-satra ta wai shi musu subahi shine ya dalu al-fajr da zaran al-fajr ya kito kaga muddin ba ta ka dakhali shi ya kasa shi kawo akan waɗanda ga fahimtar a yi muzirar asubahin a tau ko da ana tare da iyali tana tare da iyalinta saboda haka su matarkam a sannan ta hawa abin hawa ba ta siri ilamina ta ce Ba za su tuba za su tsaya ko sun ta aiko nan inda da kama su bayi ta yi mina ba ta bari da nan ta ɗauka ba ita ma rubuta ta tambaya ana gama su bayi ta ce ku tashi masu jiran sai rana ta ɗauko sannan ita hatta kai wannan takaitaccen dai bayani a imam malik ya kawo akan abin da shayi ciwa mina da tsayayya mina da wuri babu sarfin da babin da ya cikin tukuna lokaci guda a yi gaugawa kai a je a dawo حدثني يا عن مالك an yi shamin urwa an abi urwa أنه قال Sai kira usama tun da ne an tambayi usama dan zaidu wa ana jalisun ma'ahu alhali ina zane da usama tun da ne kibbun nabi wa mai kibbi masoyin annabi dan dan masoyin annabi ne na usama annabi na so ne yana son bawa ne ai ba sahabin da annabi bai su amma wannan lakabi ne babba garai ana cikin mai masoyin annabi ɗan masoyin annabi sama matashi wa ana jalisu alhali ina zaune ma'abu tare da shi ka yi baka da yasiru da sun zama an ka tambayi usama ya manzon Allah ka tafi ya tattar wa da'iki da da ma'a hajjin bambara san da yadda yi ya bambara da liba zuwa yamma arba zuwa madalima ƙala ya ce iraki kana yasiru al'anaka yana irin tahiyar da rafuni ka yi da waya ne mana da yadda aka saba kana yasiru al'anaka fa idza wajada fadawata dassa ina kwai eh? wasu ce yana ta yi al'adaka da ɗan gaugawa gaugawa irin abin da rakumi ya ɗaga waya ya ɗaga waya yana tsaya amma ba za waje da fajuwa idan ya samu lalwa makanan ke da ko jini a gare nasa zai gaugawa ashe wanda ya maru arfa zuwa mudaliba yana iso in babu mutane in babu mutane in akwai mutane ba ya tafiya yadda al'umma sun ka saba ne Abin da sa ya kawo wannan kan mutane su dake barin arfa zuwa madaliba wani bari ne wanda ake gaugawa kaga a kama sai ana izan mutane ana izan mutane da kari in ga jama'a a yi tafiya da tsuwa in ba jama'a a yi tafiya da gaugawa ba قال مالك قال هشام بن عروه والنفس امن النفس وجهك امام تعروف فوق العنق تاوجي تجي حتى تاوجي تجي عليه معنى ذا اسكا يتقوى قوى وحدثني مالك النبي ان عبد الله بن عمر كان يعرف راجلته في بدن محسرين عبد الله بن عمر شيكر هي كي بدن محسرين يرى بوت جنب عليه دي سوري وين يا كاوشرين نعم وصف سوري اكم باب كوبي انا ايه اي لجن سوري باب ما جاء في النهار في الحج سوكا في الحج احج حدثني يا يا اماري annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare amma akwai ruwaya Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim riwaya ta Jabir ibn Abdullah wanda ba irin balagatu Malik din nan cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce bimina hadha alaman har wannan shine wurin suka ma'ana inda an fage gici ai suka afawa kullu minan marhab amma duk mina wani suka ci ko ina wa umara amma a wajen umara ya ce haza almana wannan wuri wannan yi suka gare kenan nan ne mai yi hijin wurin suka sai ce amma uwan ma'ana ya ce ayi aji almarwa nan marwa sai ya ce wa kulli bidaji makkata amma ai duk hanyoyin makka jan bufancin ne kuma a ce da hanyar da ke tsakanin duci da duci wa ɗorfaha da hanyar da sasannin da gaba ɗai manhar duk inda za a tsaya ne a soki amma inda fi cincinta أمرون أما قوينا ina ana yi wata مالك أي أي an yayin bisa ilimin kasa al'ansari قال أخبرني أمانة بنت عبد الرحمن أمانة بنت عبد الرحمن بن سعد بن سرارة الأنصارية تبع الأماني أنها سمعت عائشة أم المؤمنين أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول لترى شيئا أنا زنا ميتا لعنص ليالي دريبيا baƙi da suka rage min zulƙaina na na watan zulƙaina wala nura amma babu ganin wannan magana da sai illa annahu alhaji wace tana ne haji saboda abin da ke faruwa su ga al'adar su ba su san da hajji ba umra ba a cikin watannin aikin hajji ga al'adar su eh ina falamma da na wala min makkata lokacin da muka sanci makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fallan ya kuma au hade manzo Allah sallallahu alaihi ya umarci duk wanda bai da ya tare da shi na qama bil bait inda yaje wabi a daki wa sa'a baina safa wal marwa yayi safa tsakanin marwa ta fara barwa tun da da hadaya an yi hilla shi gina sai kuma halala ma'ana ya kuma kai da matsalar komi ma'ana ya taɓa ya riga ya ƙare wato ƙairigin abin da ya zo da shi gina a ah, cewa da ya yi muna ganin aikin hajji ne suka ɗau an taho maka yaki duk wanda bai da hadaya in yi dawafi ya yi sa'ai kuma ya hita su zo na kusurciya ta ta tasara da samai ta yi an ba wanda ɗauka hajji ya kace ta ya bashe ta umara ta kuma umara daga baya ya riga ya yadda ya sa tuwaki ne da kuma kuma in za ana ta ga wata ya je mina sai kuma ɗaukar haraba sai arfa shi ce arfa ta aikin hajji kaga kamar ya dakatar da hajji ne na farko ya yi ta daga umara ya kuma ɗora aikin hajji to su malamai suna ganin ba za a yi haka san suna ganin ba za a yi ba ya zafi sulhaji ilin umara wasu ce hususiya ce da annabi sallallahu alaihi kawai da sabuwa shi shi ke na ala aisha ta ce fadukila alaina yau mun nahari da lahani bakare tura da suka din nan rallaye an ka shigo mu da namun shanu ba burtu da ce ma zamina na wanga fa suka ce nahara sallallahu alaihi har azwaji ai manzo Allah sama da yawa mata ne suka قال يا هيا قال يا ابن سعيد فذكرت هذا الحديث yace ni jere a mace wannan hadisi li muhammad ibn abi as-siddiq ina afa ta mai hadisin labari yace أتتك والله في الحديث على وجه والله لا تقوم على حديث ديدي والإيكي فتركي ما وتقرع جد تباك على بارس أي حقا النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكي wato ga waɗanda ne kura cikin mata ne a shirjatar wada'i ya rabe shano shanuwa babba ya soke musu من وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين الغش كده أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ذات مع نسوة ما شأن الناس حلوا ويعني لك متعني للسيطة لك a haramasu daga umra ya aka haka wadanda ta halin an da umar suka amma kai na gaba kai haka nan ba فقالت إني لفت رأسي أين wanda aka السابقين وأن أكدت الله حكا سوى هكذا yi haka. وخلدت علي ومن أنا راتي حدياتا فلا أحل فزي تني ورسكي بعد الخرا في الناس نفسك عليه سنتو سنتي سنة رجع أينا في باب العمل في اللحن من أخر اللوق هنا في اخو إيه تعالوا ثم أنا اجوانا أجواء sai wani sati insha Allah sai mu ci gaba akwai ladanin wannan masallaci da bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya akwai malam bello da hada da muke tare da shi shekar da bayan mun bakka tunan bayan ya koma gida an ka shiga har cikin gida ne an ka ɗauke mai bashi har cikin gida ko ɗaure ma yake tallaba ce ba ɗaki na kashe suke yake wake na ga hili to yanzu tun mai aji mashin waje shi ba aje shi ne tun ɗari na ana iska ka aje iska na ashe sunan suna tasuwa mutum adana Allah shi tona musu asiri Allah ya sa a gane shi kuma Allah shi mai sama alheri ya mai sama abin da yi shi duk wanda ya zalunci shi ya ci ɗan kaɗan to me unganin abin da bai ma albarka ko duniya balle yana ko zo da haƙƙin wani ranar alƙiyama ko na naira dubu na ranar alƙiyama ya za a ina ka gare da za ka biyan naira dubu ya za ummi gare ka na biyan naira dubu ranar alƙiyama balle ka zo da haƙƙin mashin ɗin mutane ranar alƙiyama mashin ɗin da mutum kawai zai nemi abin da ce shi to karatu yanzu ga ya da shi ya tau to Allah shi mai san ba alheri shi mai san ma abin da yake shi aw subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin